من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mune Allah godiya da raya mu ya kuma kara tara mu a wannan majalisi da muke karanta wannan littafi mai albarka littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa sallam na babban malami imamun nawawi Allah ya mar rahama muna cikin babu tawqirul babu tawqirul ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim wato babi da yake bayani akan wato girmama malamai umarni da girmama malamai da girmama manya da girmama masu daraja da kuma gabatar da su akan sauran mutane da kuma wato ɗaukaka mazaunansu manufa ba su waje wanda yake da ya dace da su da kuma bayyana martabarsu a yayin da mutum yake yau muna darasi na 165 ne a wannan karatu da muke a cikin wannan littafi kuma yau muna 23 a cikin watan zulkida shekara ta dubu shekara ta 1447 jirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda wannan ranar sai daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya da haka mun karanta waɗansu hadisai a cikin wannan babi da aka za mu ɗora a kan inda malam Allah ya mar rahama ya yi bayani za mu tashi ne hadisin amr ibn shu'aib malam Allah ya mar rahama ya ce wa an amr ibn shu'aibin an abihi an jaddihi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود حتى حق كبيرنا حق كبيرنا حق كبيرنا حديث عبد الله دان أمر دان أز آه أنا أديه حديث عمرو بن شعيب dan Abdullahi ibn Amr ibn al-As an abihi an jaddi daga babansa daga kakansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysa minna baya tare da mu ko baya cikin mu mallam yarham saghirana wanda bai jikan karami daga cikin mu ba wa ya'rif sharafa kabirana wa bi san martabar babba a cikin mu ba hadisin sahih wannan hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud da tirmidhi imamu abu dawud da imamu tirmidhi su suka rawaito su wa qala tirmidhi imamu tirmidhi yace hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne hasan kuma sahihi wa fi riwayati abi dawud riwayar abu dawud maimakon sharafa kabirina kabirina sai ce haqqa kabirina bi san haƙƙin wato babba a cikinmu ba wannan hadisi amr ibn shaib wannan isnadin na amr ibn shu'aib na abdullahi ibn amr ibn as ana bihi an jaddihi amr dan shu'aib shu'aib dan abdullahi abdullahi dan amr dan abdullahi amr dan as an abihi an jaddi yana ɗaya daga cikin isnadai da ake kiran su isnadi wanda yake zamantowa hasan idan ga wannan isnadin cewa yana daga cikin mafi wato ɗaukakar hasan alwai sun yi maganganu a kai kan cewa waye kakan nasa shin ana nufin waye ana nufin waye wannan tun da babu ba musala ba ne amma dai yana daga cikin isnadi da malamai da yawa suka tafi akan cewa an kaga wannan isnadin to hadisi ne hasan bai kai darajar sahihi ba amma hasan imamu tirmidhi idan ya ce hasanin sahihi shi ma akwai tattauna fiye da guda goma me yake nufi idan ya ce hasan tunda hasan daraja ce da take ƙasa da idan kuma ya ce hasan ne kuma sahihi ne malamai sun tattauna wannan idan mutum ya duba a cikin babin babuwan mutsala mutum zai gan shi ma maganganu za su kai wajen guda takwas ko goma a ciki imamu suyuti ya hada shi a cikin alfiya ya tattara maganganun ya faɗi su yawanci a cikin alfiya kuma a cikin tadribin rawi ya yi bayanin su warwara da haka mutum zai iya koma amma dai hadisin amr ibn shu'aib hadisi ne da baya kasa da darajar hasan baya kasa da darajar hasan da yake kuma kololuwar hasan ne shi yasa wadan suka ce da yace hasanun sahih yana nufin bai kai sahihi ba amma kuma yana sama da hasan wani fa tsakanin waɗannan darajojin guda biyu amma akwai maganganu da yawa fi riwayatin riwayar kuma wato hadisin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna baya tare da mu mallam yarham saghirana da bijikan karami daga cikinmu ba wa ya arif sharafa kabirina kuma bai san martabar babba a cikinmu ba a cikin ruwayar abu dawud kuma haƙƙa kabirina bai san haƙƙin babba a cikinmu ba wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai da yake nuna mana cewa ashe kowa da irin matsayinsa ƙarami yana da matsayinsa ne matsayinsa ba wai a girmama shi a abin nan ɗinsa ba a'a a jikansa a tausaya masa an shine haƙƙin ƙarami saboda karamin yaro don watakila ba wato ya zo waje ba ba shi wajen da ya dace ba ba zai samu damuwa ba saboda bai ma cewa akwai matsalar damuwa ba nan yaro kankani watakila bai san cewa me sa ba aji na haita ba me sa ba a yi min kaza ba me sa ba a yi min kaza ba bai san wannan abun ba galiban yaro amma idan ya zamanto an yi mar abin da zai wato za a uzura masa a takura masa wanda misali abu ne na rashin jin kai ya san wannan kuma zai koma da shi kuma zai iya zame masa wani abu da zai zama to cuta dan shine wani lokaci a abin nan psychology ake kiransa wannan wato a transfer of aggression zai taso da shi zai kuma girma da shi zai ga cewa sai ya rama saboda ɗabi'ar ɗan adam ce ya ajiye abu yana ƙarami har sai ya rama bayan ya girma saboda haka a ji kansa yanzu a cikin kistoshi da ake bayarwa na al fatih al fatih wanda shi ne ya bude Constantinople Constantinople Constantinople ne babban birnin Roma Roman Empire Roman Empire ta kasu zuwa kasu biyu daga baya Roman Empire akwai babban birnin Rome Rome wanda yake Constantinople anan Constantine yake da ɗaya daga cikin manya-manyan sarakunan romawa an bada waɗansu ba samu da sani ba amma dai a nan kuma ya zamanto nan suka yi mulki yawanci in kai kana magana lokacin da musulunci ya zo a ce an yaƙi da tura da waɗansu abubuwan waɗanda suke mabiya constantinople ne ba waɗancan wanda suke ɓangaren roma bayan ta dare guda biyu ne idan kuma constantinople ita ce wadda take ƙasar turkiya a yanzu ah, muhammadu fatih yana ɗan shekara goma sha hudu ya zama halifa mutum yana ƙarami yana ɗan ƙanƙani yake da burin cewa shi ko sai ya buɗe birnin constantinople kuma ya ƙaddara a hannunsa aka buɗe constantinople lokacin bai cika sha takwas ko wani abin nan ɗin shi ne kwamandan da ya jagoranci yakin har ya yi wato kayan yakin har da ya ci wannan wajen isar da nake son bayar wadda take da alaka da wannan jin kan na ce lokacin san idan mutum yana son ɗansa ya zama zamanto ya tarbiyyantu ya waye yawanci baya barinsa a gabansu haka halifofi suke da kuma wannan shine ɗan abin da muka samu da misali tarihin lokacin wato 'ya'yan mutanen makka da aka yi su wani gari saboda za a koya musu harshe za su koyi irin juriya na rayuwa ba a gidan suke ba ba abin da suke so za su ci ba sai su taso wanda a wannan zamani ne ake cewa misali in yaro ya wuce ma galiban shekara bakwai a haka ya samu abin da ake kira default kamar kai yi foundation da abin da zai gina za ga akan wannan zai gina idan ya to wato ka mutum ya mai da shi wani tabo da waɗansu abubuwan yana nan kai kai shekara bakwai din to kuma ya tashi din za ga cewa galiban foundation din ba zai karfi ba zai taso akan muhammadu fati yana daga cikin ka'idar hali 'ya'yan halifofi sai a ɗauke su sai a bawa wato mai tarbiyya mu'addib ake kiransa wanda shi muke kira anan modibo da modibo ma'anarsa shine mu'addibu mu'addibu modibo yanda shine mu'addibu mu'addibu mu'addibu shine ake cewa modibo modibo ah, saboda yawanci warshi dinmu da muke tasdil muke modibo to sai ka bashi ɗanka sai girma a wajensa sai zamanto sai koya mar abin da ya zamanto lallai sai an koya mar saboda jin kai da zai yi masa da kuma ganin cewa wannan abin ya kamata ya koya saboda ɗan halifa ne zai koma bai iya zama halifa babansa zai iya ce a bashi ya bacci a bashi ya kaza ko babarsa ma za ta ce kai an takura yaran nan yanzu a rinka ɗaukan takobi ana kaimar duka yana karewa yana waye ai za a cutar da shi to amma shi modibo yana tunanin cewa wannan yaron shekara kaza zai zamanto halifa saboda aka barin koyar da shi bacci ba zai bar shi bacci ba sai ya yi karatu saboda ya san yadda akwai buƙatar ya yi magana sai akwai amar yanayin yadda zai magana idan ya zama to yi wani abu ba daidai ba ga manya sai a hukunta shi ba tare da ana ganin cewa abin nan ba galiban uba ba zai iya ba ko da wani lokaci yana jin shakkar uwa ko kuma mutane su ce mar ya cika takura da ko waɗansa shine abin da yake faruwa ga yawancin ƴaƴanmu misali in ya zama suna gaban mu wani lokaci mutum yana kallon wani sun kyale shi sai baccin amma mujibu ba zai haka ba kawai shi yana da ka'ida yana da gol. kamar yaro ne an turo shi makaranta agadi an turo shi makaranta ce ka yara nan da alama bacci bari mu tashi mu je yi bacci ta zai kawai je ka wanke idan ka dawo misali bude idan ka tashi gobe kai bacci da wuri shi ba ruwansa da wannan abuwa shi kawai so yake sai yaron ya cimma abin da zai cimma zama ma da ila baban yaron ila yana daga cikin wanda yake biya da wuri ko kuma makarantar ta tsada ga dole shi zaman to a yi kokarin a ce sai ya koyi abin da aka kawo shi muhammadu fati lokacin yana karami kafin ya kai shekara goma sha hudun da ya zama halifa sai modibbonsa sai ya zane shi ya zane shi shi kuma yana yaro sai kasa fahimtar tuminai na laifi da aka zane haka kawai wannan zalunci sai tsaya mar a cikin zuciyarsa sai zama halifa ya shekara goma sha hudu ya daga cikin farko-farkon abin da ya fara shi ne shi aje a kamo madubo din na kawo shi malaminta aka kawo shi aka kawo shi ya ce ka tuna lokaci kaza da kaza da kaza ka zane ne ya ce eh na tuna na zane ka sosai na yi maka kaza da kaza su nake in ji dalilin da ya sa ka zalunce ni akan yace na yi maka haka ne saboda na fuskanci cewa kai babu a cikin 'ya'yan halifofin duk gaba ɗaya wanda zai zamanto halifa sai kai na yi maka haka dan ka san zafin zalunci saboda haka karka zalunci wani idan ya zamanto kai ma baka manta da wannan abun ba bayan na yi maka to karka kuskura kai wa wani shi tarbiya yake masa amma abin da nake so in faɗa a nan shine kaga ya doke shi amma bai manta ba wannan ɗabi'ar yaro ce wanda ya ci zalinsa yadda ya zalunce shi bai ji kansa ba baya manta da shi an bai abin da nake nufi yawwa saboda haka shi ya sa a musulunci aka ce lamniyar ham nan bai ji kan karami ba saboda haka ji kansa saboda baya bare manta ba ka ji kansa shi abin da yake bukata kenan ba girmama ka ji kansa ka tausaya masa ka tausaya masa kuma shi da yawa wani duk al'adu yawancin al'adu za su faɗa maka cewa akwai yaro karami da aka bashi ya zo yana bara aka bashi aka bashi ruwa wani wata a nono aka bashi ya sha ya tafi har bayan nan bayan shekara wajen ishirin ko talatin ya zamanto ya buɗe babban asibiti da waye wanda ta bashi ruwan nan ta zo ta bashi ɗin mahaifiyar ta zo zama bayan girma ta kamu da rashin lafiya yayanta suka kawo ta asibitin kuma ba su da kuɗin da za su iya biya ita ya yi an biya da kofi na nono guda ɗaya da aka bashi bai manta ba saboda an ji kansa a wannan lokacin na ba an gane ce sa musulunci ya sa wannan ya zamanto in kana da halin da zaka ji kan yaro yana karami ji kansa dan ba zai manta ba haka tunanin ka kayi ka wuce kai ne ya wuce a wajenka shi bai manta ba zai manta ba kuma da yawa muna da waɗannan ƙisoyi wani lokaci sai abin ya taso sai mutum ya tuna kai wani ya yi min kaza ko a wani kuma ya cutar da ni a lokacin da nake kaza an gane an gane har ba da kista ta ƙarshe akwai ɗaya daga cikin iyaye daga cikin iyayenmu sai yake ba mu labari yake cewa a da mahaifinsa sai zamanto ba zai iya mar kayan sallah ana cikin wani tsananin yanayi saboda haka sai ce shi ka je wajen wani Ɗan uwansa ne wanda yake unguwar da yake tsakanin su bai unguwa uku ba cikin kakanni ne cikin kakannin musan shi yake cewa dan tambaya muka yi mar me yasa yake yin kaza din wanda zan faɗa a ƙarshe da ya je ya ce sai ya tarar da wanda babansa ce je wajen nasa Ya ce baba ne ya turo ne ya ce ka yi min kayan sallah Ya ce shi ya turo ka ya to ya juya abin ya ce to insha Allah je ka in Allah ya sayar da ra'ayi yace a lokacin sai ya fuskanci cewa shi ma yana cikin yanayi yace amma sai mar kayan da ake yayi a wannan zamanin ba guda ɗaya ba biyu sai mar set biyu wanda kaga a da ba yin set biyu set ɗaya yace yana yaro a wannan lokacin ya zamanto yi farin ciki da wannan abu dalilin da yasa da labarin ya taso shine duk 'ya'yan wancan mutumin Ya'yansa wanda shi wannan wanda kaka ne yayin da muke kalansa mu a wajen mu duk ya'yansa ya bi su da atamfa mata ya bi su har ya bar duniya haka yake sai yake tambayar mai sa yake haka yace ya kasa mantawa da wannan abin da aka yi mar wannan dinkin da aka yi mar yana ɗan kankani saboda haka sai ga da me zai iya sakawa sai da wannan kuma yana ganin kamar bai saka ba saboda kayan sai yayi magana cewa kayan da ake yayi a wannan lokacin da shi bai wa 'ya'yansa ba amma dai ya yi masa na ba ta fahimta wadda aka ka samu dama yaro yi masa ba zai manta ba kuma kan ka zalunce shi dan ba zai manta ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya tare da mu wanda ya haka saboda kaga ya gadar da aggression shi ma yaron bai taso da mummuna yana tunanin sai na rama sai na samu lokaci sai na yi kaza sai na yi kaza kuma yanzu ko yanzu suna nuna muku a fina-finai ga an kashe uban yaro yana ɗan kankani ga cewa ya taso da wannan abin har sai ya je ya rama saboda ɗabi'a ce an fahimta saboda haka a ji kai sannan kuma kar a yi zalunci ga yaro a ji kansa sai kuma haƙƙi na biyu sai aka ce babba shi kuma ba ta aka yi a ji kansa ba idan ka ji kan babba yawanci ma dai ga cewa kamar kaskanci ne da wulakan dashi ni ya nufin ma ba zan iya ba kenan na zama kasar shi kenan ko wani abin nan to amma idan baka girmama shi ba akwai matsala misalin haka shine kamar mutum ne mutum ne ya zo ya same ka ya zo ya ga cewa akwai matsala a gidanka tun safe kai kuma baka nan ya yi maka aiki ya yi maka gyara ya yi maka komai da komai ya gyara maka gidan ya kusa rushe ya kira masu aiki ya biya su ya yi musu aka yi gidanka ya zama ras ya kuma da ka zo kawai ka kalli gidan ka kalli gidan kawai sai ka shige kana kallonsa ko ka ce Allah ya saka da alheri babu kuma kana tunanin cewa eh, kawai shi ke na ai normal har ba zai yi ba to shi babba abin da yake gani ya yi abubuwa ko da ka gani ko baka gani ba ya yi abubuwa yanzu yana matakin da ya kamata a gode maka idan kuma ba a gode masa ba kamar ka zo ne kawai ka wuce kawai ka kalla kawai ka wuce to kuma wannan abin da aka rasa yanzu a wannan zamanin shi yasa da ga cewa gaba tsakanin iyaye da ƴaƴaye kullum yanzu ruruwa yi ƙaruwa abin yake kuma labaran kullum ƙaruwa suke kuma yanzu iyaye yanzu zamanto abin da mu ba mu san shi ba misali dabi'a ce ta turawan yammacin yanzu ya fara shigowa kaga mutum ya gudu ya tattare kuɗinsa sa yayi waye ya tafi ya bar ƴaƴansa da matansa saboda kawai yana ganin cewa ba su ma san abin da yi ba ga kisar da take kewaya kwanan nan wanda ake ta maganar an ce ayi abu an yi abuja kwanan nan wannan na jin yawanci sun wadanda sun karanta social media wanda ya yi ritaya ya gama ya karɓi pension ɗinsa gratuity an cinye sai zaman to da shi da wanda baya gidan da ya kai gara wanda baya gidan ma an san dama baya gidan amma shi an san yana gidan amma baya gidan ya zaman to ya shiga cikin yanayi da tsanani da waye yayi rashin lafiya ba wanda ya san ma ba shi da lafiya cikin gidan kuma gidan da ya mallaka din da wato installment ya biya wani ba an yi ka yan kammar albashi a shekara talatin ko ishirin da biyar har ya mallaki gidan shi kuma da ya ga abin ya wuce haka kawai sai ya kwance kwance sai sai da gidan miliyan casa'in abu karanta yawanci ne da ke waɗansu karanta labarin sai karanta sai sai da gidan miliyan casa'in wannan na ba da labarin kwanan ne miliyan casa'in ya yi kwance kwance sai da gidan ya ringa ɗiban kayansa hankali yana ɗebe sai sai wani gida miliyan goma sha takwas a wani waje can wanda ba za su remote ba wai irin yadda zai zama tubutacce ba ringa ɗebe kayan sai na kaya ɗebe kayan sai na kaiwa bayan ɗebewa ƙarshe da zai sai ce kowan irin na tsohon ma'aikaci ne an gayyace su za su je wani training ya ɗau jaka ya yi gaba abin da zai baka mamaki shine ya bar gidan ya kai wajen wata na ya haura wata ɗaya ko waya bai gani ba ba su neme shi ba ashe ya sai da gidan sai bayan wata ɗaya wata biyu masu gida suka suka ce mun zo ne saboda dama wata uku muka yi saboda at least ya zama to yan gyare gyare da ya sayar ya sayar sai aka fara neman sa waya kuma ya canza waya saboda ba kaddara shekara talatin da biyar da ya yi yana shan wahala ba rufin da suke ciki shi ya mutu wannan rufin fa shekara talatin da ba sani ba wannan na da makoci wanda lokacin na unguwar gadon kaya wanda ya yi shigen wannan da ‘ya'yansa bayan ya gina musu har da gidaje da komai ya yi musu aure a ciki wannan fara gasuwar da suke don kar waɗansu ya gano su wani malami ma ka ce ya yi haka ne. me janyo wannan abin saboda babu tauƙir ya kamata wanda ya yi abu a san cewa ya yi amma ina tabbatar muku matukar aka ci gaba a haka wannan abin zai ta karuwa zai ta karuwa kuma wannan da ya tafi ba zai dawo ba a cikin ɗaya daga cikin ansar da har yanzu ban bayar ba a cikin waya wata da ta yi min shine baban su ba shi ba waya ma suka buga in ya yana buk dauka yana jin muryar su ko sun canza waya ne kashi bari an samu su wani Kuma an zo an ɗaura aure hizba sun ce auren bai yi ba yau shi karanta ko biyu ko uku da auren uban ba san inda yake ko ba za ma su iya gane Sau saboda haka a yi hankali ba a girmama wanda ya zama ya sha wahala ba wala ba a san lokacin da zai gudu ba ba a san lokacin da zai gudu wannan na makocin na ya kwace gidajen da ya ba su ya sallame su daga shagunansa wanda suke kasuwa ya ce ku je ku nema kuma uwarku ku je ga tana ba ni ba ita bayan an wuce shekara wajen ta arba'in ana tare su kuma ba gida ba inda za su ajiye ta kafin ka ce mai sun canza kamannin su ya canza da kuma kai ka zo ka ɗau wannan yaron ka zo ka ce shi kenan tunda babanka ya yi ka bar ni in baka shago saboda haka shi yasa tauƙir ka gir mutum yayi abu kasancewa ya yi kasancewa ya yi ba haka ba sai zamanto wannan abin shi sa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya san martabarsa ko ya san haƙƙinsa haƙƙinsa shine yayi abin bajinta komai kurakuran da yi komai kurakuran da yi dan da bai yi ba da baka lokacin mutum ai ba abin da zai iya amma tun da aka kai har mutum ma wai ka girma ka gane ai an yi wani abu ne da ba yi wani abu ba da ba aka kawo wannan lokacin ne wadda haka mutum a kula da wannan wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta'birin da ake cewa laysa minna kun san akwai wanda suka kai a fassara suke cewa manufa baya cikin addinin mu baya cikin addinin mu to ko da ba wannan ka dauka ba manzo Allah yake baka tare da ni manzo Allah yake baka tare da ni in baka yi waɗannan duwa ya isa tashin hankali ko da a ce baka fita daga addini ba a ni ba ni ba kai kusan kamar haka ni da hauka wanda Allah ya ce ba ni fa ba kai ya kamata mutum ya bacci ya kamata mutum ya bacci da haka ya kamata a kula da wannan abubuwan nan guda biyu yaro kamar yadda na faɗa girma yake da abinsa ko haka kar a yi masa wannan babba ko shi a yi masa in ba haka ba da haka zai tafi waɗansu kan kasa su haɗi zuciya ya zaman tosi ta bakin ciki su mutu kuma za a ce wa lahira a tashi mutum a ce kai ne saboda kashewa banka ko wani abin ko wani naka ko da haka wannan hadisin yana da girma sosai ta alabai sun yi maganganu a kansa amma dai wannan kifaya an maimun ibn abi shabib rahimahullahu anna aisha radiyallahu anha مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فعقدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم رواه أبو داود ولكن قال ميمون لم يدرك عائشة فقد ذكره مسلم في أول سيره تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح وأنا an karɓo daga maimun ibn abi shabib rahimahullah Allah ya ji kansa da rahama anna aisha ta cewa nana aisha radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda a gare su zaba abanta marra biha sa'ilun wani mai roƙo mai bara ya zo ya roƙe ta ko ya ya yi mata bara wa fatu kisra ita ba wato guntun gurasa ita ba guntun gurasa kamar Rabi rajulun wani mutum kuma ya zo alaihi siyabun ya ci ado ya ci ado wa hay'atun kuma yana da kamala shiga ta kamala fa aqadatu sai ta ce zauna fa akala ta bashi abinci ya ci fa qila laha fi zalika sai aka ce a ah, ya kika bambanta tsakanin wannan da wancan fa sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce anzilun nasu manazilahu kowadanne mutane a ajiye su daidai matsayinsu wani ba a ajiye duk mutane daidai matsayinsu rawahu abu dawud abu dawud ne ruwaito walakin sai dai shi ma abu dawud ya faɗa maimun shi maimun ibn abi shabib lam yudrik aisha bai gamu da nana aisha ba radiyallahu ta'ala anha wa kad zakarahu muslim imam muslim ya kawo wannan hadisin fi awwali sahihihi a farkon sahihu muslim manufa muqaddima kenan ta'liqan ya zamanto ba da isnadinsa sa ba cikakke fa qala yace wa zukira an aisha yace an ruwaito daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ta ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an nunzilan nasa manazila mu ajiye kowane mutum daidai matsayinsa rawahu wa dhakarahu al-hakim al-hakim mi al-mustadrak wanda ake cewa rawahu al-hakim ya ruwaito wannan hadisin Abu Abdullahi kenan fi kitabi amma a cikin littafin sa ba mustadrak ba a cikin littafin sa ma'rifatu ulumil hadith wa qala yace huwa hadisin sahih hadisi ne ingantacce wannan wannan kenan um, wannan hadisin na farko malamai sun yi magana kan ingancinsa sun ce hadisi bai inganta ba yawanci abin da malamai suka tafi dalili saboda shi maimun ibn abi shabib bai gamu da na aisha ba kuma sharadin hadisi ya zamanto ingantacce sharuɗa guda biyar ɗaya daga ciki akwai ittisalus sanad wani ba sarkar ta zamanto a haɗe take wane ya ji daga wane tabbas Wani ya ji daga wani tabbas har izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba wannan dalibin ya gamu da malaminsa kuma ya ji wannan hadisin a wajensa shi ma malaminsa ya ji daga malamin malaminsa haka har izuwa to shi maimun ibnu abi shabib bai gamu da nana aisha ba kaga ba zai yi ruwaya a wajensa ba zai yi ruwaya a wajensa ba wannan in keba'in in kewar sarkar ya janyo hadisin ya zama bai inganta ba to amma hadisin kamar malam yana son ya gaya maka cewa yusta shahadu bi ko yusta anasu bihi ana amfani da shi dalilinsa dalilin cewa imam muslim ya kawo shi amma ba cikin sahihi ba a cikin muƙaddima shi kuwa muƙaddima bai sharɗanta ingancin hadisin kamar yadda ya zamanto a cikin wato cikin littafinsa ba shi yasa aka ce ta'alikan kuma shi ma sai kawo shi da sigar cewa hadisin bai inganta ba saboda idan ka ji an ce wakila wa zikira an ambato wa ruwiya an ruwaito wannan bisigatul majhul manufa ba faɗi wanda ya ruwaito ba ana nufin hadisin bai inganta shi yasa shi ma imam muslim da ya zo sai yake sha wa zikira an aisha manufa an ambata cewa daga nana aisha radiyallahu anha duk da imam hakim shi yana daga cikin mutasahilun a cikin hadisi yana da sassauci wato a wajen inganta hadisi shi yasa in hadisi ya zo a mustadrak aka ce wasu hawal hakim malamai suna da duba a kai sai sun koma sun duba an bibiya a ga cewa haka din ne ko ba haka ba ne ba za a dogara da ingantawar wato shi imam hakim ba wannan hadisin kenan amma ana amfani da shi na'am ana amfani da shi ba malamai suna istinasi manufa suna samun abin nan me ma'anar hadisin shine kamar yadda misali wa karanta na aisha radiyallahu anha wani ya zo daidai watsayinta ta zo sai ta bashi wato a wato wato yin abin nan gutsuran gurasa kisra shine daga kasara ne da kisra manufa wato ta bashi saboda daidai sa ke daidai abin da ya zo roƙa ke wani kuma zai zo da shiga da mutunci da kamala da waye ta ce zauna sai aka bashi abinci sosai ya ci ga abinci sosai ba daidai yake da yankin gurasa ba ko gurasa an gane to shine sai aka yi mamaki a ah, ya aka yi duk gaba ɗaya suna da bukata ne aka yi ka bambanta wannan sai ke cewa ga yanda tsarin yake kowa a bashi daidai matsayinsa wannan kuma wannan ka'ida ce ana gudanar da ita um, ko ka duba kissoshin sahabbai da tabi'ai za ga cewa kowa gwargwadon yanayinsa ake ajiye shi kuma wannan yana da asali har a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata gona kewayya sai ajiye mai gadi imam bilal cewa kar wani ya zo. sai sai na abubakar zo. sai ya ce to ga sai na abubakar radiyallahu anhu yazo kuma ka je kar yazo ya zo, ya ce marci yazo ya shigo shi aka bashi izini ya shigo sai na umar ya zo, aka bashi sai na usman radiyallahu ta'ala anhu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide a yanayin da sai da ya gyara sannan ya ce mata shigo da wani zai zo ba waɗannan ba za a zo ce a haku shigo za a ce musu su shigo saboda ba matsayinsu daidai da matsayin sai na abubakar da sai na umar sai na usman an gani saboda aka daidai matsayin za a iya ce musu wannan su shigo wannan su shigo kuma za mu karanta hadisin hadisin ah, sayyidina umar radiyallahu anhu yana nan a gaba yana zuwa nan gaba hadisin Sayyidina umar ba kowa ne yake iya shiga wajensa ba kaga yana halima ya kamata kowa ya shiga wanda za mu karanta mu gani kan jiya saboda ba shi da wannan matsayin sai ya yi kamun kafa da mai matsayi sannan zai shiga a nan kowa yana da matsayin da za a ajiye shi sai dai kawai kar mutum ya zamanto wanda yake da bukata mutum ya zamanto ya sa hijabi tsakanin in mutum yana shugaba ya sa hijabi tsakaninsa da waɗanda suke da bukatuwa izuwa gare shi har sai ya zamanto sun wahala sun kasa samun wannan bukatar tasu sannan kuma wanda ya zamanto ya gamu ba za a yi mar wato mu'amala ta wulakanci da kaskanci amma dai abin da ya zo bukata ba shi wancan cin abin da yake bukata ana nanin cewa gurasa iyakacin yanki abin nan gutsaran gurasa yankin gurasa abin da yake bukata kenan ka bashi mutum ne ya zo neman wajenka ka san bukatar sau kila ba ta fita dubu ɗaya ba ka bashi sai kuma ka zo ka tarar da wani kuma ya zo kai ka san shi ka san abin da yake bukata sai ka bashi dubu hamsin saboda dubu ɗaya ba tasa ba ce babu wannan kamar yadda na faɗa a farko mu a musulunci babu wannan ka'idar da za a ce mutane daidai suke kamar wato abin nan kamar kum a babu wannan mutane kakan yi adalci ne kowa sai ka duba abin da ya cancanta sai ya zo maka a mota ya ce wallahi kaza yau kaza da kaza da kaza da kaza da ko sai ya taho kaga inda zaka bashi wa daidai yake da wanda misali ya zo kuma ka sama da kila kusa kusa yake zai iya taka a kar ya koma da waɗansu abubuwan haka ba daidai wani wannan anzilun nasu shine abin da ake nufi shine abin da ake nufi kuma shi wannan hadisin tare da maganar da ke kai shine abin da malamai suka yi sharhi suka yi bayani kai saboda haka ana amfani da shi ba wai ba a amfani da shi bane amma dai wannan lafazin ne bai inganta ba wannan lafazin shine bai inganta ba amma mutum ya dudduba zai ga cewa sahabbai sun yi manzo Allah sallallahu alaihi ya wari wannan ya shigo wannan kar ya shigo na Umar radiyallahu ta'ala anhu sai kana da matsayi kaza zaka shiga wannan matsayi kaza ba ba ka shiga ba ko a wato matasa za mu kai hadisi banda banda wannan da za mu karanta nan gaba duk Abdullahi dan Abbas mana ko Abdullahi dan Abbas na Umar radiyallahu ta'ala anhu idan yana majalisi wani fa yana ana majalisin da ake zama kamar na fada Abdullahi dan Abbas yana zama amma yayin ragowar sabai suna zuwa har waɗansu ma daga cikin suke cewa me sa ake shigo da wannan yaron amma mu ƴaƴanmu ba za a shigo da su ba saboda ba matsayin su ɗaya ba shi na da wani ƙarin abu shine na ilimi da ko fahimtar da su waɗancan ba su da shi kaga ba za a ce yi duk tunda aka bar wannan yaron kowane yaro ma ya shigo ba an bayyana abin da yake ne ba akwai wannan tabbikin amma wannan lafazin ne bai inganta ma'aikaci eh, wanda ya zo a gidanka ka ce wane wane ne ka je ka ce mar Allah ya haƙuri ya kohar ba zan iya ganin ka ba ya halitta, shi ne a cikin alkurani wani kila kuma rujewu a shi ne ma'anar sare an kawai ka zo aka ce a Allah ka koma ya ce bari ganka ba ba sai ka ce kana bacci ba ko a ce mar ka nan kowa ba sai ka koya yaro karya ba ba ruwan ka ce a Allah ka ce ya haƙuri ba zan fito ba shi kuma in bai haƙura ya tafi ɗin ba ya cuci kansa eh haka Allah ya faɗa yi wani kila lakum kuma farji'u farji uhu a lokacin da ya samu tsarkin zuciya ya samu nagarta ya ƙara kusaci da Allah subhanahu wataala ka ji baka ji komai ba ka koma ka tafi to kuma wannan hukuncin sa har na ji na faɗa har waya ba za a bugo maka waya ba a ɗauka ba shine abin da ake nufi ko an ɗauka aka yi rejecting shine ana nufin cewa ba zan saurare ka ba to kai kuma ka ji cewa ka karɓa baka zaman to ka kullace shi ba yana ma kira shi yani wallahi na ba zan kara abin nan dinsa ba wulakanci mu a dan ya zo gida ya tambaye ka an ce koma da wanda ya bugo waya wanne ne in aka yi maka zaka fi jin haushi A sai ka ji haushi din kuma Allah ya ce karka ji haushi <laughs> ai tambaya ne in jawo shi ba za a ji haushin ba kuma shi wai za a ji haushi din Allah ne yake karka ji haushi ai ɗaya daga cikin magabata yana cewa ya roki Allah Allah ya sa wata ran a yi mara haka saboda ya samu tsartakar zuciya da wannan yace har yanzu bai samu ba har yaba duniya shi yana son ya je wani a zuwa ce buga ɗin, a zuwa ce Allah bai ce a ku je ku ce wanda Allah ni baran shi ba da lokaci ya ji cewa an gaya mar haka ɗin nan ya koma ya samu tazkiyatun nafsu din tunda Allah ne ya faɗa in kila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum ba wai huwa wai ba tsarki ba shi ya fi tsarki azka wani ba istiqatu tafdil da aka idan har zaka rinka yin waya wani bai dauka ba ka to kana wannan abin nan ba ta zikiyar na a ciki da aka rinka dauka kan cewa shikenan ko ka bashi uzuri a wani lokaci da ke kawai walƙila akwai dalilin da yasa bai dauka ba ko kuma baya son yi magana ne yanzu bari ma na ƙara gwada wani lokaci amma na ga cewa har gaba ake akan wai na buga mara so uku bai dauka ba akan me mun gali ka ɗau irin wanda kullum wayan mu suke silent a silent sun ma ina gida tana kifi ina in ba an ba haka ba zan iya ba iya aiki na ba ya ba zan iya ba da haka in tana gida tana silent dama kullum tana silent ba sai tana gida ba kuma tana nan tana kifi ina aiki tana kifi ya sa galiban waɗansu jiya sai sai su gana biyo su baya da waya bayan ana kira su sai dai in biyo su da waya wanda suka san ɗabi'a ta suka ci a filin in wanda kuma ban san wai ban san waye ba ko kuma abin da sun jale sai ka wuce ba ka iyawa ba za ka iyawa sama a yanayin mu ba ka iyawa jiya na gaya wani mun tabu da wani nake cewa wani jiya abin da na gaya min voice bayan na tashi da safe na yi sallah na dawo na ɗauka ƙarfe ɗaya ko da kwata ko da minti talatin ya tunanin tashin ɗauka zo in ci ya kira miss call bai samu ba yi mun boye da ce ina barin wayata a kunne ɗi ina ji sai in tashi daga bacci da kila baccin sai ya tafi ko bai damu ba yana ganin cewa Allah ya dora maka dole ka ansa wata nawa Allah ya sa ban ji ba Allah ya sa ban ji ba wannan anzilun nasa manazilahum kin wannan abin da zai ƙara tabbatar mana wannan shine hadisin nan da zai zo na gaba wato cewa mutum ya so ya ajiye kowa a matsayin nasa shine hadisin Abdullahi dan Abbas qala qadima Uyayna ibn Hisn fa nazala ala alam ni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar wa mushawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan fa qala لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى حم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن كان وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين اطلعها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري wannan hadisin Abdullahi dan Abbas qala yace qadima Uyayna ibn Hisn Uyayna dan Hisn al-Fizari ya wajen ya shigo Madina fa nazala ala ibn akhihi sai ya wato yayi masauki wani bayi zango a gidan ɗan dan uwansa dan dan uwansa waye dan dan uwan nan nasa al-hurr ibn qais shine hurr ibn qais fa kana min an-nafar alladhi yudnihim umar yana daga cikin wanda sayyidina umar yake wato wato yake kusanto da su wanda ba yan gaba gaba ne a wajen sayyidina umar wato yan gaba gaba ne su suke gaba gaba a wajen sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wa kana al-qurra'u a yanda tsarin sayyidina umar yake wato makaranta al-qur'ani masana masu fiqh su ne kanu a majalisa umar su ne mazauna a majalisi ko fadar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wa mushawarati su ne abokan shawararsa kuhulan kanu au shubbanan dattijai ne waɗannan makaranta din masana alqur'anin ko kuma matasa ne faƙala uyainatu libni akhi sai uyainatu da ya zo madina sai ya gaya wa ɗan uwan nan nasa yabna akhi ya kai ɗan dan uwana laka wajhu na inda hadal amir naga kana da matsayi wani ba kana da shiga a wajen wannan wato sarkin al'amir kira shi bai ce khalifa ba inda hadal amir wajen wannan sarkin fasta adin li alaihi da Allah ka nema min izini in je wajensa in shigo don same shi a fada fasta adana lahu sai ku ya nema mar izinin cewa da Allah babba na yana son ya ganka babba na yana son ya ganka fa adina lahu umar sai sai na umar radiyallahu anhu ce yi mar izini ya shigo ya zo falamma da kala, yayin da ya shigo kala hiya ibn al-khattab yace to kai dan khattab wani yana nan sayyidina umar rabi'a bai kira shi da umar din ba sai kira shi da babansa to dan wane dan wane ka sani kai cewa fa wallahi ma tu'tina al-jazal baka bamu abin da ya kamata da yawa a cikin abubuwan da ake bayarwa wanda ake rabawa wanda ake raba musulmi to baka bamu sannan wala hukumu fina bil adl kuma baka yin hukunci da adalci a tsakaninmu ba zalunci kake kake shimfidawa fadar ka a gaya maka wannan abu faqad umar sai da umar radiyallahu anhu zan sai baci hatta hamma ni yuka bi irin kamar ya ya wato ya yunkura kamar zai danke shi irin saboda fushi da sayyidina umar ya faqala lahu al-hur sai hur yace mar hur ibn qais yace da shi ya amiral mu'minin kaga sunan da ya kamata a gaya mar ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai inna Allah ta'ala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya gaya wa manzansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani khudh afwa ka riki afwa wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake shine daidai ma'ruf kenan farid anil jahilin ka dauke kanka daga wawaye wani ba kanka kula wawaye wa inna hadha min al jahilin kuma wannan yana daga cikin wawaye man ba baffan nasa dan uwan baban nasa wallahi ma jawaza umar shi ne abdullahi dan abbas yake cewa sayyidina umar radiyallahu anhu bi wato bi ƙara gusawa ba daga kan wannan ayar ana gaya mara hina talaha alaihi yana jin an karanta masa wa kana waqafan inda kitabillah ya kasance wato tsayawa yake cik da an jamar ayar Allah ta'ala rawahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisin in ga dai a can abubuwa guda biyu za ka na abu na farko waye ya rawaito wani hadisi Abdullahi dan Abbas Abdullahi da Abbas yana daga cikin wanda suke shiga shi yasa aka ce kuhuran au shubbanan dattijai ne ko samari ne ba su shigo amma me yasa za su shigo dan su samari ne ko dan su samari a'a sai ya zamanto qurra ya yasa alqur'ani yana da fahimta yana da waɗannan abubuwa zai shigo mun ba ba kowa bane kawai ta ci barkatai ai muwa ba za a hana mu muna da haƙƙin da za shigo na farko ba haƙƙin kowa bane haƙƙin shine wanda suke da wannan abu abu na biyu sai na umar radiyallahu anhu da za karanta a cikin sira za ka iya samun sa idan ya to ba lokacin da ake wannan zaman ba ne za ka iya samun sa ko in shi yasa lokacin da sarkin ruma ya aiko kan cewa ba a tar da shi ai a karkashin biji aka tar da shi yana bacci to wai ba koyaushe bane shikenan kawai ka ga dama kawai sai ka niki gari kawai a lokacin da za a zauna a tattauna abin al'umma ba ka da wannan haƙƙin da za ka shigo sai an ce ka shigo kuma waye zai shigo wanda ya cancanta ya shigo kaga kenan kowa yana da matsayinsa matsayin ba matsayin ka bane wannan shiga lokacin da kake da matsayin ka bari lokacin da ba haka ba sai na Umar ya shigo kasuwa ne a sai na Umar ya zamanto ya zo ya yi sallah ne ya idar da waɗannan abubuwan na bi kenan sannan Uyaina ibn Hisn Uyaina ibn Hisn ba wai baga magarin mutum bane ba shine shugaban Bani Fazara su ne shugaban bani fazara su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya ba su raƙuma ɗari 100 din a lokacin da aka yakin hawazin da shi uyaina ibnu hisn alfazari fazari da akra ibnu habis akra ibnu habis waɗannan sai da a lokacin manzan Allah yana ba su kuɗi mai yawa saboda mai gudun fitinar su za su musulunta gobe kuma za su iya kawo maka matsala za su iya birkicewa sai ya zo an ƙara abin nan ɗinsu da shi yasa manzan Allah ko a lokacin da aka yi yakin Hunain ya ba su raƙuma ɗari ɗari A alhalin ba abin da suka yi su suna zaune ma 'yan kallo ne bari mu ga su waye za su kai ayin suka kai can tuba an gama da su yan kallon bal ne irin kallon kamar kana kallon su yan waɗannan ne ma za a yi ba su sai na abubakar ma ya ci gaba da ba su shi sai na umar radiyallahu anhu da ya zo sai dai na ba su sai suka zo suka kamar akra ibn habib sai zo ya kamar kara yake kaga lokacin ana ba ku ne saboda ku mu'allafati ne ana tausasa ku ana jin tsoron za ku iya kawo mutane matsala amma yanzu ku je ku kawo matsalar mana kun isa shi kenan sai daina ba su shi yasa uyaina ibnu hisn akan wannan ya gina an fahimta saboda haka dalilin da zai sa kenan ya zo mu ba a mana adalci mu wannan ba adalci ba ne ana bamu a lokacin an daina bamu saboda sai na umar radiyallahu anhu daina bayarwa dama akwai dalilin da yasa ake bayarwa to wannan dalilin ya kau wal hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama babu wannan illar ba ma jin tsoronku. ku fi suna daga cikin wanda suka yi ridda to akra ibn habis suna daga cikin wanda su ne farko banu asad bangaren akra ibn habis da banu fazara su ne farkon wanda sai na abubakar ya fara fitowa ya yanke su ga jagorancin ikrima cikin tutar ikrima yanzu saboda su a gefen madina suke a sai su ne aka yi wannan yakin hazab din kafin su musulunta ayyan azab da suka haɗu da suka tsafan da banu asad da banu fazara ai duk suna daga ciki lokacin su ne yan gangami din to zai waye suka musulunta shine sai ake musu mu'allafatu qulubun ana dan basu wani abu sai na Umar ma ya ci gaba da basu to kuma daular musulunci an yi karfi an da abin nan kuma sai kawai mu ci gaba da abin nan ko ku musuluncin ko kar ku ka jiyo kuma yanci mutanen sa ba sa tare da shi ko shi shugaba ne amma mutanen sa ba za su yi irin abin da yake ba wato me za mu ci gaba da baka to shine yanzu ya ga sai na Umar wannan maganar shi yasa kuma kaga abu na gaba shine inda zaka tabbatar cewa majalisin majalisi ne na masu hankali da yanzu al wato shi al-Hur ibn Qais ya zama ba makaranci bane ba zai ma tuna ya ga sai na Umar haka ba da ko sai na Umar sai yayi marfata fata ashe kenan shugaba ba za a ce ba zai fushi ba sai dai ya kamata a kewaye da shi a samu wanda za su hana shi wannan fushin an gani idan babu bitsana mai kyau sai ɗuɗɗura ashar sai daga baya ba ce bai kyauta ba ai bai shugaba a shugaba kamar mutum ne kamar kowa amma waɗanda suke kewaye da shi Allah ya bashi bitsana sai su hana shi waɗannan abubuwa saboda haka mun ga dai ba shi da matsayin shiga sai an yi mar izini an yi mar iso saboda haka kaga an sauke kowa daidai matsayinsa in ba ka ba a ce wannan musulmin ya shiga wannan musulmin ba zai shiga ai duk musulmai ne a to wannan matsayin sa bai kai ba saboda shi a musuluncin ba tsari ba bane sannan kuma ba wai wani mutum ba ne duk da shugaba ne amma kuma bai kai matsayin da zai shiga ba wannan game da wato wato ma'abota daraja da falala kenan an abi sa'idin samurata ibn jundub radiyallahu anhu qala كنت على عهد رسول الله صلى الله wa sallama gulaman فكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه وانا حديث أبو سعيد الكنية سكينا سمرة بن جندب رضي الله عنه الله يقارئ دا قريش قال يتي لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nan gulaman yaro matashi yaro ne ni matashi fa kuntu ahfadu na kasance ina haddace maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da yake faɗa ina kiyayewa na san su fa ma yamnauni min alqawli ba wani abu ne yake hana ni in sa baki a cikin magana in ana yi ba a lokacin da ake magana ake tattauna ilimi a wancan lokacin illa anna hahuna sai dai kawai a wannan lokacin a nan wajen akwai rijalan akwai mazaje wanda sun girme ne kuma asannu minni sun fi ni yawan shekaru mutafakun alaihi mamu Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan a fili yake samura ibn jundub abin da yake faɗa ne. ya rike waɗansu hadisan kila kuma gashi nan yaro ga kuma hadda tana da ƙarfi ga kuma wani lokaci za a yi tambaya za a ce kaza ko kuma ana ƙoƙarin ana neman bayanin kaza zala sallallahu sallama ya riga ya faɗi wannan abun ko ana zaune ana tattauna ko yana nan ko baya nan zali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ko manzo Allah baya nan domin ana tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kamar yadda misali aka tattauna lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya je gidan Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala lokacin yana halifa ya kwankwasa gidan yace hada Abdullahi Abdullahi ne yake sallama bi jaimar magana bai ƙara kwankwasa yace da kila basu gane wani Abdullahi din bane Abdullahi ibn Qais basu gane bane hada Abu Musa ina musanin sa da Abu Musa Abu Musa ne yaji ba ansa ba ya ƙara kwankwasa yace hada al-Ash'ari wannan abu musa abdullahi abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari kaga ya faɗi sunan gaba ɗaya ke sai gaba bude wasu sai juya ke inna umar radiyallahu anhu ya leko ya zai ke cewa ya daga ka tafi ya ce ai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-istizan salata neman izini so uku ba ga ta buga mutane kofar gida ba har sai mutum ya ce Allah ya isa gida kafin ya bude ba na ji an ce so uku na ji ba a bude min ba kuma ina kitan san an ji inda gidan ai ba wani tsayi ne da su ba ba ba sani ba GRA yake ba wani yana can karshe misali ka zo kai ta buga ba nan da ya ji ba gaskiya GRA wani kila ba za a ji ba amma irin gida ya ta ka shige din nan ga kana buga za a ji sai ce kai ba zan karɓi wannan maganar ba sai ka kawo mu in ba haka ba wallahi sai ka ga abin da zan yi haka ko mutu lashari ya ga cewa wannan abu ne ba kowa ya san shi ya je ya samu sabon manzo suna zaune yake cewa ya yan uwana dan Allah ba ku taɓa jin manzon Allah ya ce al-istizan talaka neman izini cewa mutum zai gida su ce duk mun san wannan me faru suka je kunji kunji suka ce to wallahi karamin cikin mu za mu tura ya ga ce aka ce Abu Sa'id al-Khudri ta shi Abu Sa'id al-Khudri a lokacin shi ne dan kankanin yaro a cikin Allah ta'ala anhu inda ba a ce ya tashi ta ba zai ce to ai ni ma na sani barin tashin da wani amma sai da suka ba shi izini don mutum ya fahimci waɗannan abubuwan to shi ma saboda ibnu jundub yana yaro ƙarami saboda haka yana jin ana faɗar yin da nan abu sai da khudri zai ce ana maganar ba zai magana ba saboda akwai manya to shi ma saboda ibnu jundub irin wannan tattaunawar sawa'an suna tattaunawa wasu ne suna muraja al-hadisan manzon Allah ba zai magana ba zai faɗa ba in ma a gaban manzon Allah ake tattauna wani abu da shi ya sani ba zai faɗa ba yanda Abdullahi dan Umar yayi a gaban sayyidina Umar wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata bishiya kamar mumini take ganyenta kaza kaza kaza yake na gano ansar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishiyar dabino yake nufi amma sai duba ga sayyidina Umar ga sayyidina Abubakar ga ga manya manyan nan kuma ba da ansa sai shiru bayan an taso an to sayyidina Umar yake cewa wallahi na ji wannan abin ya tsirce ina ma a ce ka faɗa da wallahi wannan ya fi mun kaza da kaza tunda sai ya nemi izini to amma ba zai iya faɗa musu da wannan girmamawa wanda aka shi abinda hadisin yake nuna mana fama yanzu misali kana magana kafin ka gama din ya dauke ayi yi kaza ne wannan ba haka ba wani lokaci far abin nan ba wai a karatu wai wani lokaci har yanzu karatu a gida ne malami ya san abin da yake wani gari amma har a majalisi za ka je wani kafin abu ai akrama kal ai kaza ne wannan ai Maliki ya ai kaza yace akan wani. wannan su kuma magabata ba ka suke ba aslan da magabata ba su yasa sai dinin sai da yake cewa yaro zai zai faɗi fatawa yace na karanta wannan abin kafin a kuma haifiyar su na karanta na san wannan abu amma ba zan yi magana amma yanzu ka kaza wannan alamar kuma rashin karatu ne kadi mutum ya cika gaggawa to alamar bai karatun ba amma kai karatu kai karatu kai karatu ha kawai sai ka ji kana jin tsoron faɗar abubuwa da yawa ka san su amma kana jin tsoron faɗa tsoron faɗar wani lokaci ka san cewa kai Allah zai tsayar da kai akan wannan shi yasa ilamul muwaqqin yake da muhimmanci ka zo ka faɗa a madadin Allah ne kuma wannan yana da hatsari wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum alkadib hada halalun wa hadal kila kai baka san cewa ka zo a ai halal ne wannan kawai aje a haramun ne wannan wannan a madadin Allah baka faɗa ba kamar kai ne aka zo an rubuta takarda a madadin abin nan shi kawo kawo buga muku stamp din ina da stamp din gwamna a buga a tura abin nan a jiya a tafi an ba an tambaya gwamna ya ce Allah ba na buga ba ba na waye a jiya a nemo shi kuma abin nan wata kila kisa ne an je a jiya a kashe wani ko kuma ba wani kuɗaɗe masu yawa duk ya jefa kansa cikin yanayi to shi yasa da ga cewa mutum ya san abin da yake baya faɗa in a gaban malamin sa ne baya magana musabai wani lokaci lokacin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tambayar su wannan wace rana ce suka ce Allahu wa rasulu alam wannan ci tarbiyyar. to da kila wani abu na ilimi za a gaya masa wannan ba rana kaza bace sai su ce eh, ya rasulullahi rana ce a da ba sani ba ba su tabbatar da ce to ya yanzu muka sani ya rasulullahi a sun sani saboda haka wannan ya zamanto a gaban wanda yake gaba da kai ke waye za ka zamanto ka yi wannan ladabin na son kai hadisi na ƙarshe ne na san na ɗan ja lokaci saboda haka tarbiyyar sahabbai ce ba wai bakuwar tarbiyya ba ce da za a ce a an takura mutane rajin abu rajin abu ka idan san akwai waɗanda suka zamanto sun riga mu gama karatu idan da mota zo a zo a shiga da daga cikin ba su shiga gaba ciwon na yana abin da ɗin ko da wata ƙila ba mutane ba su san shi ba tare muka yi karatu da wasu amma suna gaba da an zo sai dai a ce a bismillah shi ba kuma har yanzu a haka ake ba lalle kusan waɗansu suna yi ba amma haka suke yi shi wani sai dai kabarin shi gaba wani yana kuma za a yi magana da ce wani ne zai magana ba zai ba idan yin abu ne dama aka ce wani ne zai magana kuma shi ya zama to ta taliki amma ba haka ba haka a zo a yi magana za a gaba za su yi magana wannan tarbiyya ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na karshe an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun qarib wannan hadisi na Anas ibn Malik Allah ya kare da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma akrama shabun babu wani saurayi matashi da zai girmama shaikhan dattijo da sinni saboda ya girme shi a shekaru illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinni sai Allah shi ma ya kawo wanda zai girmama shi lokacin da shekaru suka cin masa wa tirmidhi imam tirmidhi ne rawaito wa qala hadithun gharib yace hadisi ne gharib galiban idan imam tirmidhi yace hadisin gharib da hadisin bai inganta ba shi yasa wannan suka ce hadisin bai inganta ba amma dai wannan kamar yana cikin babin aljiza min jinsi jinsil amal manufa abin da kai ba fa yi maka kamata dinu tudanu wannan ko da hadisin ko ba hadisin haka ka'ida take in ka girmama kai girmama wani saboda shekarunsa to tabbas Allah ya kawo maka wannan zuwa saboda ubangiji subhanahu wata'ala la yudhi'u ajral muhsinin zai taba tozartawa sannan kuma wanda ya zalunci shi ma Allah ba zai taba kyalewa ba saboda haka mutum ya girmama saboda Allah zai kawo wanda zai girmama ba bayan shekarunsa shi sa da yawa idan an ga dattijo ana wulakanta shi ana yi mara rashin mutuwa ya wannan kowa ya gama da manyan salafiya ya ko wannan ka saboda aljaza ka'idar sa min jinsil amal yawa yanda mutum yi za ga cewa za ga cewa za a yi masa yanda yi za a yi masa saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da waɗannan abubuwan kuma Allah ya gyara tarbiyyar mu Allah subhanahu wataala ya inganta rayuwarmu اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان في غزة وفي السودان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين